This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a intanet a yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar goma ga watan Disamba na kowace shekara a matsayin ranar kare haƙƙin bil'adama. Muna ɗauke da rahoto akan wannan rana. Za kuma mu so mu ji daga bakinku wace irin rawa mutane ke takawa wajen kare 'yancin bil'adama. Za mu buɗe muku layukan wayanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. To jama'a muna fatan kuma lafiya kamar yadda muke a nan Washington. rundunar sojan amurka ta ce su ta kasashen da ke yaƙi da ƙungiyar isis a iraq da syria sun hallaka wani mutum da ke rike da mukamin wai ministan kuɗi na ita ƙungiyar ta da wasu manyan jagabanni biyu nata a cikin wasu harin da jiragen yakin kasashen suka kai kwanakin baya a yau alhamis ne kakakin tawagar kasashen steve warren yake bayyana yadda suka kashe shi wannan mutumin mai suna abu salah wanda aka ce shi ne yake kula da ayyukan tatsar kuɗaɗe daga mutane da sunan ita isis warren ya ce salah yana ɗaya daga cikin gogaggun shugabannin wannan ƙungiyar saboda haka ashe kashe shi ba ƙaramin asara ba ce wacce kuma za ta janyo cikas ga ƙoƙarin ƙungiyar na tara kuɗaɗen gudanar da eh, ayyukanta na ta'asa A yau Alhamis ne hukumomin ƙasar Australia suka cafke wani matashi tare da wasu mutane hudu da ake da aka ce suna da ƙulla makarkashiyar kai farmakin ta'addanci akan gine-ginen ma'aikatan gwamnati da suka hada da hedikwatar 'yan sandan ƙasar da ke birnin sydney su ma mutanen fararen hula suna cikin jerin waɗanda ake son a kai wa harin yaron da aka cafke ɗin an ce ɗan shekaru goma sha biyar ne da haihuwa kuma an kama shi tare da wani saurayi shi ma ɗan shekaru ashirin kuma dukkansu ana tuhum an tuhume su da laifin kulla wannan makarkashiya. To su hukumomin ƙasar Switzerland sun karfafa matakan tsaro a birnin Geneva yayin da suke ƙara mai da ƙarfi wajen farautar wasu 'yan ta'adda da aka ce sun shigo birnin. Hukumomin na Geneva sun ce suna aiki ne da bayanan da suka samo daga jami'ansu da ke da alaka da harin da aka kai birnin Paris ran uku ga watan Nuwamban nan da ya wuce. yanzu haka ma rahotanni sun ce an girka ma'aikatan tsaro ko ina dauke da bindigogi musamman a bakin kofar shiga ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke cin geneva ɗin ya da kuma aka warwatsa tsakarin 'yan sanda masu sintiri ko ina cikin birnin mutane dai 130 aka kashe kana aka raunana wasu kamar 350 a cikin hare-haren da aka kai a sassa daban-daban na birnin paris na faransa ran uku ga watan nuwamba. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya fasa ziyarar da zai kai aka shirya zai kai Isra'ila. Ya ce sai jira sai tukunna ya zama shugaban Amurka kafin ya je ya sadu da Firaministan na Isra'ila Benjamin Netanyahu. A yau ne Trump ya ba da sanarwar janye tafiyar tashi a shafinsa na Twitter bayan fushin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ta bani Isra'ila suka yi game da kalaminsa na cewa zai hana musulmi shiga Amurka in ya zama shugaban ƙasar. Rahotannin sun ce a da an shirya cewa ran 28 ga watan nan na Disamba ne Trump da Netanyahu za su haɗu a can Isra'ila. To muna baku labaran duniyar nan ne daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. An cafke ɗaya daga cikin jagabannin kisan kiyashin da aka yi a ƙasar da a shekarar 1994 a jiya ne a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo aka kama las intangwanza wani tsohon magajin gari da majalisar ɗinkin duniya ta ce ai shi ne ma'umul haba'isu wanda ya janyo kisan gilla da aka yi 'yan kabilar tutsi kalla dubu ashirin a yankin sunan iya kizu tuni dai kotu musamman ɗin nan da aka kafa domin shari'a masu hannu a cikin kisan kiyashin rwanda ta tunci shi intangwanza dan shekaru hamsin da haihuwa da laifuffuka guda biyu wanda suka hada da kisan kai da kuma taka hakokin bil'adama da tun can baya amurka ta yi cin za ta ba da gorin dala miliyan biyar cur ga duk wanda ya taimaka mata aka kama wannan dan talikin Firaministan Malaysia Najib Razak na ci gaba da nuna alama cewa ba zai damu da masu mishi matsin lamba ya marabus ba. A sanadin hannun da ake zargi yana da shi a cikin wata gagarumar mundahanar da aka aikata a cikin wani kamfanin kudaden jari na gwamnatin kasar. da yake magana a gaban taron wakilai kamar dubu biyu na jam'iyyarsa ta umno Firaministan ya ce shi bai aikata wata ta'asa ba don haka baya da wata fargaba. Tun cikin watan Yulin da ya gabata Firaministan ke fuskantar sukan lamiri bayan da aka fasa kwan cewa an ga zunzurutun kuɗi kamar dalar Amurka dala miliyan 700 sun shiga ma'ajiyarsa ta banki. Najib ya musanta zargin da ake mishi na cewa kuɗin gwamnatin ƙasar ne, ya ce kuɗin wai gudunmawar siyasa ce wani ya aiko mishi daga wata ƙasar larabawa, amma ya ƙi faɗin sunan wanda ya turo mishi kuɗin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a yau ne kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama daban-daban a duniya suka gudanar da bikin ranar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin lagos ma dai wata ƙungiya mai suna woman arise da ke fafutuka kare haƙƙin bil'adama ta nuna wani majigi da ke nuna ƙaruwar cin zarafin bil'adama a najeriya da nufin tana zabar da gwamnati game da nauyin da ya rataya a kanta na kare haƙƙin ɗan adam. Wakilin Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. Dr. Ajoke Idumaken ita ce shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da kuma mata da ake kira Human Rights kuma ta ce mani dalilin wannan taro da kuma nuna majigi. The essence of screening this documentary is to show that gender-based violence is on the increase. Ta ce dalilin nuna wannan majigi shine domin nuna al'umma cewa ana samun karuwan cin zarafin mata a Najeriya da kuma tauye hakkin bil'adama dokuwa da matakan da hukumi ke ikirarin ɗauka kamar yarda aka gani a nan kuma dole ne mu tashi tsaye wajen ankarar da jama'a cewa cewa dukkanin mu yan uwan juna ne masu neman kare haƙƙin juna if this violence is on the rise we must speak out we must be each other's keeper matsalar cin zarafin biladama ko tauye masa haƙi dai ba wai kawai ya tsaya ba ne ga cin zarafin mata ko kuma yara da kuma yi wa juna rauni har ma da matakan da hukumomin tsaro ko na shari'a ke ɗauka na tafiyar hawainiya wajen bincike da hukunta masu aikata laifuka tare da kwato wanda aka zalunta haƙƙinsa kamar yadda malam saminu shu'abu jikamshi ya shaida wannan taro eh, kamar yadda nake da tsokaci akan wannan jarabta da ta same ni ta wannan mutum da ya sa a uniform na custom ya zamanto ya zalunce ni da aka kama shi na yi ta kokarin in ga haƙi na fita a hannun shi wajen hukuma ta police so hakan bata samu ba sai na kai kuka na daga wata hukuma da ake ce ma efcc so da farko hukuma efcc ta yi man hof cewa lallai za ta ta kirjin cewa za ta eh, kokari akan na. yau da kama mutumin nan abin mamaki eh, muna cikin wata na tara kowane mataki kungiyoyin kare haƙƙin bil adama irin su women rights ke ɗauka game da irin waɗannan koke-koke ga dai dr ajoke although i agree that it must be a painstaking approach in making sure that the wrong person is the one that is punished and the right person is not punished for a wrong that is not done. Ta ce muna sane da tafiyar hawainiya da hukumomin 'yan sanda da alkalai ke ɗauka ko da yake hakan zai taimaka wajen kaucewa hukunta wayanda basu ji ba basu gani ba. amma kuma akwai buƙatar ganin an gudanar da shari'u da bincike da irin wayannan laifuka cikin hanzari domin hakan ya zama izina ga masu aikata laifuka makamantan wayannan baban ya jibrin murya amurka daga lagos da da a gaida baban gida jibrin a yau da safe muka samu labarin rasuwar wani tsohon ma'aikacinmu lawar sallau jibiya aliyu mustapha sokoto da ibrahim alfa ahmed sun tattauna wannan rashin da muka yi baki ɗayanmu To Malam Ibrahim gaskiya wannan rana ce ta bankin ciki a wurinmu saboda babban rashin da muka yi wato yau da safe ina cikin jirgin ƙasa zuwa nan ofis sai Hassan Jibiya dan Malam Lawal Jibiya ya komi da tax a waya na yana cewa na rasa mahaifina. Hmm. To ka san yanzu a cikin ofishin nan muna da mutane sun kai kusan ashirin amma cikin ashirin ɗin yana jin mu uku ko huɗu kawai muka san lawan. a lansa lajibe ko da muka zo yana nan da shi da su ali abbas da su steve lucas da sauransu duk suna wurin saboda haka hmm. wallahi mutuwa ce da ta girgiza mu ainihin da gaske musamman da yake shi hassan din mun tambaye shi lawan ya daɗe ba da lafiya ce ya tashi kawai ya sallar asuba ma yau amma hmm. shi shirya mushi da abincin shi kawai Allah da ya eh, ajali ya zo kama shi. Ajali ya zo haka ne. Saboda haka wannan babban rashi ne. Babban rashi ne kwarai da gaske eh, Aliyu kamar yadda ka faɗi mu da muka zo nan mun samu su Lawan salau jibiya da mutane irin su marigayi ali abbas da marigayi emir kano mm-hmm. mun same su a cikin wannan ofishi kuma suna daga cikin kamar tushe waɗanda suka karfafa wannan aiki da muka yi mm. kuma zan iya faɗin cewa suna daga cikin waɗanda suka samu kan hanya mun koyi abubuwa da yawa daga wurin su. koyi musamman ka san shi lawan kafin ma ya zo na gidan rediyon ai ya zauna BBC da ya riga ya zama sananne kwarai da zo nan saboda eh. haka ko da ya zo murya ce da aka riga aka san shi a sani kwarai da gaske saboda haka muna bakin ciki ainihin da gaske game da wannan rashi da muka yi to Allah ubangiji ji kansa kuma sa ya huta kana babban eh, shiri na tuna shi ba insha insha Allah a cikin shirin mu na a bari ya huce da zamu gabatar a ranar asabar wannan zamu tuno wato rayuwar shi marigayi lawan sallau jibiya mm. musamman ma za mu sake kawo masu sauraron mu akwai hirar ta musamman da ya da alhaji mamman shata lokacin da ya zo nan amurka mm-hmm. wanda muka gabatar kai ma ka yi hira da shi ah, ka yi hira da shi daga los angeles na yawa ka kawo shi nan washington haka ne to da mu ah, gutsuro wannan bangare na inda shi salauji bai din ya yi mm-hmm. hira da mamman shata mm-hmm. sannan kuma za mu ji daga bakin sauran waɗanda suka yi aiki da shi ah, musamman ma akwai cikin wakilanmu mm. akwai musamman sani abdullahi tsafi wanda ya aiki sosai da shi lawan Saloji bai kuma mm. ya san shi Allah ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta amin Allah sa huta Allah ba da hakuri amin amin to Allah kai nuna mana lokacin kuma iyalansa da ya bari baya mm. Allah ya kula masa da su shi kuma Allah ya ji kansa ya rahamshe shi mu kuma ya sa mu cika da imani amin sun amin ya gafir lana zunubana Allah فاغفر لنا ذنوبنا الله Yeah. Allah ya ji kan lawasan sallau jibiya Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi. To yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Batun da za mu tattauna a yau shine kan ranar kare 'yancin bil'adama. Shin wace irin rawa mutane ke takawa wajen kare 'yancin bil'adama? Muna son jin amsa wannan. Za ku iya mu ta wannan lambar. biyu sifili biyu, biyu biyar, biyu shida biyar biyar. sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla lamun sami kiranmu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. Malam Ibrahim Alaramma barka da warhaka. yauwa barka dai a lallai mutane sukan taka rawa musamman wajen ganin cewa an kare haƙƙin ɗan adam na farko dai kaga muna da hukumomi waɗanda alhakin hukunta waɗanda suka tozarta jama'a suke da su yake hannunsu kamar a ce akwai 'yan sanda akwai kuma kotu da kuma sauran ire irin waɗannan wanda kuma sau tari za ga in dai wani abu ya faru jama'a sukan yi kokari su kai kara domin a hukunta wanda duk ya taɓa wannan haƙƙin jama'a sannan kuma su kansu ma 'yan sandan da sojojin wani lokaci suna taka haƙƙin 'yan adam sai ga kuma ana amfani da kafafen yada labarai na sadarwa musamman kamar a ce facebook su twitter da sauransu nan ma jama'a suna yin kokensa a irin waɗannan guraren to kira da muke da shi a musamman a wannan rana in fa an yi koke ya kamata a bincika ne a tabbatar da gaskiyan al'amari kuma a ɗauki matakin da ya kamata domin a hukunta duk wani wanda ya keta hakkin dan adam saboda dan adam abin mutuntawa ne a yaushe na gode to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je fatakwal wane ne akan layi eh action mummuni ne dan Nijar wanda yake zaune a nan birnin Fatakot daga kwaron Maradi. To Malam Ashiru menene gudun mawaka ga shirin namu ne? ba Ashiru ba hashu hashu Yawwa mummuni. To abin da yake da labarin yau gaskiya kare haƙƙin ɗan adam mu an muna da matsaloli a mu na afirka masu tasowa saboda abin bakin ciki ma wai mata ne da ƙananan yara suka yi ɗanɗana kuɗa su da duk eh, cin zarafin da ake ma mutane a na masu tasowa. saboda za ka ga idan yaƙi ne aka yi mata za su tagayyara da ƙananan yara mazan nan za su gudu su bar su da yara babu abinci to malam abin abin tausayi abin ban haushi sannan kuma wa'anda addare su taimaka ma mutanen nan ba sa taimakawa kamar masu hannu da shuni kamar yadda muka kasashen turai na yi suna taimaka ma al'umma saboda su kawo kungiyoyi na kare cin zarafin dan adam da ake yi amma yanzu abun bakin ciki ma wai sai ka ga jami'an tsaron mu su suke cin zarafin dan adam fiye da duk wasu mutane na daban to me mutane suke yi wace rawa suke takawa me mutane da wace rawa suke takawa game da wannan batu na karewa mutane suke takawa ba ta wuce illa a wayar da kan al'umma su gane haƙƙin su yan an baɗe su cin hanci su hana yan an baɗe takura musu su kai ƙara inda za a abun nan ko mace ce mijin ta ci zarahinta ita a kanta a gidanta yana da inci tana da inci ta kai ƙarar shi ko wurin abokan shi ko wurin iyayen shi ko wurin hakimin su wanda zai yi mai magana saboda mata ba abubuwan da za a yi wasa da su bane da ƙananan yara kuma su suka yi ɗanɗana kuɗa su a cin zarafi ƙasashen masu tasowa to wannan abun bakin ciki ne gaskiya. To madalla mun gode kwarai da ra'ayinka mun samu kira daga Adamawa wanne ne akan layi? Muhammad Tayar eh, sunana. Malam Mahmud menene ra'ayinka game da abin da muke batun da muke tattaunawa a yau? Ai san ai amma duk abin da yake faruwa wani ne ke ainihin abin da a cikin ya faɗa. Idan mutum ya bi tsarin addini to zai akwai samu matsala ba Wai na ba da gaba ɗaya ya shi addini ne kawo wannan matsala. Haka ne ka san. ka san cin zarafi zai iya zamtowa ba wai a je a takura mutum ba daga maganar baki ma ko a je a kafe wani abu a kafafin sadarwa da sauransu to me mutane za su yi domin idan sun ga wannan su kare eh mutum dama irin irin ka san dama irin wanda ke kawo wannan dama kwaɗayi ne yawanci mutum bai da abun da bai da abu a hannu mutum ya kira shi ya ba shi sai bai da ya amfani da wannan damar sai yana cikin zarafin kuɗin uwan shi kuɗin siyasa wanda sai gaba da shi da sauransu a kan nan yawanci shi ne su kawo wannan ɗin. To madalla mun gode kwarai da gaske bari mu garza ya katsina wane ne akan layi? Suna tare da Mustapha Ranki likitan dabbobi cikin daura. Malam Mustapha menene gudunmuwa ga wannan shiri? Gudunmuwa ta ga wannan shiri shine ya kamata kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya su duba su ga halin da muke ciki a najeriya yadda ake cin zarafin yara mata zuwa matan aure kuma abin ya wuce a ce ma musulunci ma ya yarda da wannan tsarin bai zai taɓa yarda da wannan tsarin ba farantani addinin kirista kuma to madalla mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Mun sami kira daga Legas wane ne aka layi? Ana magana da Usman Muhammad menene gudunmawarka? Musbahu Musbahu menene gudunmawarka? Sani babban gudunmawa ta akan wannan tsari da yake faruwa ya kamata a ce dukkan manya-manyan mutanen da suke yin aiki akan wannan tsari. su ji tsoron Allah su gane cewa za fa su koma fa da bar makoma da kowanne ɗan adam zai fuskanci kansa nan ya kamata su ji tsoron Allah su kare haƙƙin bil adama nan da ake magana ya danganci dukkan wani mutum da yake doron ƙasa a duniya. To madalla malam Musbahu mun gode kwarai da gaske bari mu je ga Sokoto wane ne akan layi? Allah ya ne da Sokoto. Malam menene gudunmawa ka game da wannan shiri na yau? mana game da wannan shirin shi ne wani lokaci ana magana game da cin zarafin na adam sai a kawo manya kamar mata da manya ba tare da an kula da yara kanana ba. To wace rawa mutane za su taka domin su taimaka kawar da wannan? Eh to yana da kyau a kula da irin yanayin da makarantun Najeriya musamman makarantun gwamnati inda za su iske yara zaune a cikin makaranti ba bisa ƙa'ida ko kuma ba cikin conducive atmosphere ba. To Madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da ɗaukan wayar kan muka kawo ƙarshen ɗaga wayan mu a yau sai kuma gobe za mu buɗe wayoyinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayi. To har yanzu Har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai wasanni a takaice. a tsakiyar makon nan ne aka kammala matakin rukuni-rukuni na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun turai wato champions league inda dukkan kungiyoyin da ke fafatawa suka san matsayinsu tuni da aka zubar da kungiyoyi 16 daga matakin yayin da 16 kuma suka tsallake zuwa zagaye na biyu na yada kanin wani ko kuma zagayen 'yan 16 a rukunin a da real madrid ce ta sama da maki goma 16 bayan da ta lallasa marmo da zunzurutun ci takwas da nema yayin da psg ita ma ta tsallake daga rukunin a matsayin ta biyu da maki sha uku sai rukunin b inda wolfsburg da psv suka tsallake yayin da aka yi wa jarod da manchester united da kuma csk moscow atletico ce ta zo saman rukunin c tare da benfica afirka ta biyu da maki goma manchester city wace ta doke gladbach a wannan makon da ci hudu da biyu ita ce ta sama a rukunin d yayin da juventus ita ma ta tsallake a matsayin ta biyu a rukunin inda sevilla da gladbach din suka fice daga gasar ta bana a rukunin e da ya tuni da barcelona ta tsallake inda take jagorancin rukunin da maki goma sha hudu duk da kunnen doki da ta yi da leverkusen a jiya da ci ɗaya da ɗaya yayin da Roma da ita ma ta yi kunnen doki da Bete ba ci ko ɗaya ita ma ta tsallake da yawan kwallaye domin ko makin su ɗaya da liverpool ɗin wato maki shida shida bayan Munich wace ita ma tuni ta sami gurbi a zagayen na 'yan sha shida na gasar ita ce ke saman rukunin F da maki goma sha biyar yayin da Arsenal ta sha da kyar bayan da ta doke Dinamo Zagreb da ci biyu da nema abin da ya bata damar tsallakewa bisa yawan ƙwallayen da ta zarta Olympiacos da suke da maki iri ɗaya wato maki tara kowacensu. su. Chelsea da ke fama da matsalar koma baya a gasar Premier ta Ingila ita ce ke saman rukunin ji da maki goma sha uku bayan da ta doke Porto a jiya da ci biyu da nema inda ta sami tsallakewa tare da Dinamo Kiev mai maki goma sha ɗaya a rukunin ƙarshe wato rukunin H zainab ce a sama da maki biyar yayin da jan take ta biyu da maki goma inda aka zubar da Valencia da kuma Leon a rukunin. A ranar Litinin mai zuwa ne za a tsara jadawalin fafatawa a zagayen na 'yan sha shida inda kowace kungiya za ta san abokiyar karawarta domin fitar da kungiyoyi takwas da za su tsallake zuwa mataki na gaba na kwata final. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar goma ga watan Disamba shekarar 1948 bayan wani mummunan laifin tauye hakkin fararen hula da aka yi a lokacin yakin duniya na biyu. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya fito da wani ƙuduri na kare hakkin bil'adama bai ɗaya a duniya. A lokacin taron, mata tsohon shugaban ƙasar amurka kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka wakilci amurka a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya eleno roosevelt ta rubuta cewa Amurka ta fahimci cewa a irin yanayin da duniyar take ciki a lokacin akwai buƙatar kowane ɗan adam ya samu wata kariya muddin idan zai kasance yana da tsaro da kuma mutunci a rayuwarsa. Tun shekarar 1950, Majalisar Ɗinkin Duniya ta mayar da ranar goma ga watan Disambar kowace shekara ranar tunawa da hakkin bil'adama ta duniya. A Oslo ta ƙasar Norway, An fi sanin wannan rana ne a ranar ba da babbar lambar yabo ta zaman lafiya ta duniya, amma kuma ana gudanar da bukukuwa daban-daban na wasu al'adu duk a faɗin duniya. Ranar tuna kare hakkin bil'adama a wannan shekarar ta zamo ranar tunawa da kamfe na tsawon shekara guda na jawo hankali ga cika shekaru hamsin na tsara wasu muhimman kundaye guda biyu, wato kundin 'yancin walwala da na siyasa na bil'adama a duniya da kuma kundin 'yancin tattalin arziki rayuwa da kuma al'ada ta bil'adama. Dukan waɗannan kundaye guda biyu, babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su ranar 16 ga watan Disambar shekarar da da sittin shida Duk da jajircewa da irin nasarorin da ƙungiyoyi da dama na ƙasa da na sauran ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu rajin kare 'yancin bil'adama suka nuna har yanzu akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi. A wannan rana ta tunawa da kare hakkin bil'adama, bari mu haɗa hannu domin yin ayyuka tare a matsayin al'umma ɗaya na ƙasa mai cike da ƙauna wajen kawo ƙarshen cin zarafi da kuma kasancewa masu hukunta masu aikata mugan ayyuka. Kyakkyawan ƙudurin Amurka shine domin canza yadda jama'a suke kallon wannan rana ta goma ga watan Disamba ba a matsayin ranar tunawa da irin cin zarafi ko musgunawa a faɗin duniya ba, amma a matsayin ranar tunawa da ganin cikakken hakkin kowane ɗan adam a duk inda suke a faɗin duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda ya kama yanzu mu koma ga takaitattun labaran duniya. To Sarfira ta kace rundunar soja Amurka ta ce tawaga ta wacce take aiki ta da kasashen da ke yaki da ISIS a Iraq da Syria sun samu nasarar kashe wani mutum da ake kira wai ministan kuɗi na ita kungiyar ISIS din ta da wasu manyan jagabanninta guda biyu a cikin wasu hare-haren da jiragen yakin su wannan kasashen suka kai a kwanakin baya. a yau alhamis ne kakakin wannan tawagar steve warren yake bayyana yadda suka kashe shi abu sala din wanda shi yake kula da ayyukan tatsar kuɗaɗe daga mutane da sunan ita isis a yau ne su kuma hukumomin ƙasar australia suka cauke wani matashi tare da wasu mutane su hudu da aka ce suna kulla makarkashar kai farmakin ta'addanci a kan gine-ginen ma'aikatan gwamnatin da suka hada da hedikwatar 'yan sanda australia din da ke birnin sydney su ma mutane fararen hula suna cikin jerin wanda ake sa aka harin yaron da aka cafke da an ce duka duka dan shekaru goma sha biyar ne kacal da haihuwa kuma an kama shi da da wani saurayi shi ma dai kamar dan shekaru ashirin dukansu ana tuma su da laifin kulla wannan makarkashiyar su ma hukumomin kasar switzerland sun karfafa matakan tsaro a nasu birni na geneva yadda suke ƙara mai da ƙarfi wajen farauta wasu 'yan ta'adda da aka ce sun shigo gurin masu sauraro da takaitattun labaran muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.